gidan mijina, babi na bakwai. Haka ma ya Abdalla da Jamila da ta wani manne masa kamar za ta koma masa ciki, wai ita a dole za ta nuna Aisha ita ya ce. Haka suka yi sallama ko ya shige motarsa mai gadi ya buɗe musu gate suka fice kowa ya kama hanyar gidansa. Haka rayuwa ta ci gaba da kasancewa cikin farin ciki da kwanciyar hankali tsakanin Kebi da Aisha. Har suka shafe tsawon watanni shida da aure, a lokacin ne kuma Aisha ta fara rashin lafiya. Ana zuwa asibiti gwajin farko aka gano tana ɗauke da ciki na wata guda. Sosai Kebi ya yi murna da samun cikin, sai dai cikin ya zo da laulayi sosai, wanda hakan ya sa kular da Aisha ke bawa Kebi ta ragu, domin yawanci kullum ba ta da lafiya. Wannan ne ya sa Kebi ya koma soyayya da 'yan matansa dumu-dumu, wanda dama a da ɗin ya rage ne, amma da suka yi aure da Aisha ba wai fasawaye ba, yana ɓoye mata ne kawai Soyar da yake yi da 'yan matan tasa ta sa ya daina ba wa Aisha kulawa. Idan ya dawo daga kasuwa, ya yi wanka, ya yi kwalliyarsa ya fice. Sai kuma kwanciya ce za ta dawo da shi. Dan abinci ma bai fiye ci ba. Ya gwammace idan ya fita ya ɗauki budurwarsa su je wajen cin abinci mai rai da lafiya da tsada. Su ci su ƙoshi. Wannan halayyar da Kebi ya fara fitowa da su ne suka sanya Aisha cikin tsananin damuwa. Domin ya daina kula ta ta kowace fuska. Idan ya dawo ta masa sannu da zuwa sai kawai ya ɗaga mata hannu ya fice ya bar ta a wurin. In ta tambaye shi ko ta masa laifi ne sai ya ce ba wani abu da ta yi masa. Kawai ya gaji ne ta bar shi ya huta. Kai gaba ɗaya rayuwa ta sauya wa Aisha. Har ta fara tunanin ko dai cikin ne baya so. Don yanzu ko mu'amalar aure sai ya ɗau lokaci bai yi da ita ba. Amma a haka ko zai kai karfe nawa bai dawo ba sai ta jira dawowarsa. Kuma ko da zai dawo ba wani kula ta zai yi ba. wani lokacin ma ita eh take kwanciya a jikinsa domin suna hawa gado yake juya mata baya sai dai ita ta rungumo shi saboda su cikin ke sanya ta jin sha'awa amma haka zai yi buris da ita kamar bai ji ta ba haka za ta haƙura ta kwana a jikinsa wai ko za ta ɗan ji sanyi da kuma sauƙin abin da take ji haka aisha ta kasance cikin damuwa kullum da abin da ke damun ta kai har ta abinci sai da ya fara fita a ranta baki ɗaya ta baki ta rame ga laulayi ga kuma damuwa duk sai duniyar ta yi mata ƙunci ko gidansu ta je mahaifiyarta ta ta ta tambaya ta damuwarta amma sai ta ce ba komai domin ba ta so ta sanya mahaifiyarta a cikin damuwa da kuma mahaifinta su take tunanin ko laulayin ciki ne ke saka ta damuwa sai ta yi ta mata nasiha to in dai kaga Aisha ta saki jiki tana fira to sai dai in gida ta je Don yanzu kebi ko lokacin zama da ita ba shi da shi bare kuma har yayi fira da ita Aisha ta fara tunanin ko dai kebi neman mata yake duk da zuciyarta ta iya aminta da haka amma yawan tunanin da take da kuma harin ko in kula da yake mata ya sanya ta fara sa ido akan abin da yake a lokacin da yake zaman gida idan ya dawo wato lokutan dawowarsa daga kasuwa da kuma lokacin kwanciya da yake dawowa da kuma da safe kafin ya fita na farko ta faki idon shi ta kalle shi ta wutsiyar ido a lokacin da yake buɗe fim ɗin wayarsa domin tana so ta san me yake yi a wayar haka za ta fara gano bakin zarar sai da ta tabbatar ta gama ganin fin ɗin buɗe wayar tashi sannan ta mai da kanta ta kwanta shi kuma ya ci gaba da daddanna wayar har yayi bacci sannan ita ma kafin ya bacci sai ta kirkira wa kanta baccin ƙarya sai da ta tabbatar da yayi bacci dan har mun shari ya fara sannan kuma ya bata baya ne ta lallaba ta tashi ta ɗauki wayar a hannunta hannunta hakarkarwa yake zuciyarta tana buga da sauri da sauri sannan ita dai ta san kebi a da kofin baya sanya wayarsa sai dai yakan ɗan kaffa-kaffa, to amma yanzu ga kebi har da fin, idan an kira shi, ya ta wani wuri-wuri da ido alamar mara gaskiya, har ta cire fim ɗin, sai kuma wata zuciyar ta hana ta da binciken wayar, tana nuna mata ƙazantar da baka gani ba tsafta ce. Har ta ajiye wayar, sai ta ji hankalinta bai kwanta ba, aiko ta ɗauka ta kuma cire fim ɗin, ta kuma cire fim ɗin nan. Take ta shiga Kollong, ma'ana wajen kira, A nan ta fara cin karo da sunayen Baby One, Vev, Love, My Heart, sunaye dai barkatai. Sun kira wasu kuma an kira su sosai zuciyar da take lagude. A can ƙasa ta ga kiran da ta yi mishi yana kasuwa za ta ce ya taho mata da gwaiba, amma ya kasa kiran bai ɗauka ba. Sunan da ta gani a nambar tata ya ba ta mamaki sannan kuma ya ba ta dariya. Wai indo, ya rubuta da manyan harafi. Fitowa ta ta shiga galari hotunan 'yan mata ta gani kala-kala ga sunan koma ya fi babu duk ɗinkin jikinsu a mammatse kai wasu ma english ways ne a jikinsu wasu kuma hotunan kevi ne da 'yan mata ga sunan barkate. mace ba ɗaya ba ba kuma bi ba wani an rungume wani an masa kis ga sunan dai kamar janfa a jos fitowa ta yi duk da hotunan ba karewa suka yi ba ta shiga whatsapp nan ma gaba ɗaya sunayen 'yan matan nan an yi chatin da su na soyayya bila adadin fiye da kalamai wanda ita tunda take da shi bai taɓa gaya mata ba. Ta shiga nan ta fita nan, can dai ta gama duba wayar kara ka kaf sannan ta ajiye wura a inda ta ɗauka zuwa lokacin hawaye sun gama wanke fuskar Aisha. Zuciyarta sai zafi take mata, kuma ta ta ci gaba da zubar da hawayen bakin ciki wanda har sai da ta yi da ta sanin buɗe wayar. Amma kuma ko ba komai ta ji daɗin buɗewa domin yanzu ta san wanne miji take aure sannan kuma da wa take zaman aure. haka ta kwana cikin damuwa. Ba ta samu wani bacci isasshe ba, cigo sai baccinsa yake hankalin sa kwance, da asuba ta tashi ta yi sallah sannan ta tashe shi shi ma ta tafi ɗakinta ba ta sake waiware inda yake ba domin haushinsa take ji ko fuskarsa ba ta son gani. Ita a da a tunaninta ba za a taɓa yin ranar da za ta ji ba ta son ganin fuskar kebi ba, sai gashi aure ko bai je ko ina ba amma an fara samun matsala da ko hanyar ɗakinsa ba ta so ta kalla baranta na aje ga kallon fuskarsa. Karfe tara daidai ya gama shirinsa tsaf cikin ƙananan kaya da suka karɓe shi sosai. Wayarsa ce ta yi ƙara abokinsa Aliyu ne domin yau ba kasuwa zai je ba. Akwai wurin da za su je da Aliyu. ya, kai, ya ka shirya ne? kebi ya faɗa yana yar dariya. Na shirya kai kawai nake jira, oke ga nan zuwa. Ya ce tare da yanke wayar. Fitowa ya daga sa a ransa yana mamaki rashin ganin Aisha. Don kullum tana nan yake shiryawa, amma kuma yau gashi kimi miss. Sashen nata ya nufa, don idan ya fita bai san lokacin da zai dawo ba. Kuma kar ya je ba ta da lafiya, tare da ita ya ta kwanta ko kayan bacci na jikinta bata cire ba. Bayan kullum da sassafe take yin wanka ta yi kwalliya sannan ta je ta zauna tana jiransa har sai ya gama shiryawa. Da sauri ya karasa bakin gadon ya mika hannu ya taɓa wuyanta. Ko zai ji zafi duk da tunaninsa ba duk tunaninsa ba ta da lafiya ne. Akwa Aisha tana jin sa, amma bata ko motsa ba. don kanta mugun sara mata yake. Aisha me ke ki ne? Ba komai ta ce a takaice yayin da idanunta ke rafe don ba ta son ganinsa. Oke za mu je unguwanni da Ali daga can zan wuce kasuwa Allah tsare. Kafin ya kai ga amsa wayar tasa ta yi ƙara yana duba mai kiran. Yana duba ya ga mai kiran ya saki murmushi. Juya ya yana mai ɗaga mata hannu. Da bai ma lura idanta a rufe yake ba. Idan na oke ya kara a kunne. Tana jiwon maganar shi. baby sorry ba girman ki bane yanzu za mu taho sauran maganar ba ta ji ba saboda ya riga ya fice a falon jiya ta ta ɗauki filo ta rufe fuskar ta rinka kuka dan ko ta samu sauƙi a ranta daga ƙarshe bacci ya awon gaba da ita can cikin barci ta jiyo muryar mace na can cikin barci ta jiyo muryar mace da ƙar ta buɗe idanunta da suka mata nauyi agogo ta duba ƙarfe Goma sha ɗaya da minti arba'in sauran tashi zaune ta yi tana mamakin barcin da ta yi. Ta kwate daga kan gadon ta kamo hanyar da za ta fito daga ɗaki. Ta ga mai magana. Wa'ina mai tsaron gidan ne ta ji magana ta da kikunnanta. Tana fitowa idan da suka sauka kan ummul kai sai direban hajji ya ɗauke da trolley da kuma kit. Binsu ta yi da sakakken baki. Nuna masa ɗakin da zai zauna. Nuna masa ɗakin da zan zauna ya ajiye min kayana. Ɗakin da zaki zauna kuma, Aisha ta tambaye ta fuskar ta cike da alamun fargaba da kuma mamaki. E mana, ko ba za nuna min ba? In zaɓi ɗakin da ya min. Don ma kin samu, na kula ki na tambaye ki a matsayin ki na mai jiran gida, Umar kai ta faɗa tana wani yatsi na fuska tare da ɗaɗɗage kai. Ba haka bane, Aisha ta faɗa a sanyaye. To ya ne, ke ko ma mai ne ne, ke kika sani. Wuce Aisha ta ta nuna direba wani ɗaki mai ɗauke da toilet a ciki, da komai na buƙata. ɗakin a gyara yake tas kamar ma akwai mutum a ciki bayan ta juyo ta ga aisha inda ta barta a inda ta barta a tsaye kallon da ta yi sanye take da riga da wando na jis gaba ɗaya jikinta a dame yake sai ƙaramin mayafi da ta rolin da shi glasses ɗin kwalba ne a idanunta da handbag ɗinta sakale a ɗaya hannun nata kuma ɗaya hannun nata kuma wayar ta ce ya dai kin ga shiga wacce baki iya irin ta ba ko hmm. ai duk laifin yaya kevi ne da ya kasa tsayawa ya zaɓi macen da ta dace da shi banda rashin ciwon kai a ce har karfe sha ɗaya na rana ko man ce har karfe sha biyar rana mace tana kwance tana barci sanye da kayan barci maimakon ta ɗau wanka na fitar hankali kafin mijin ya fita kasuwa shi ma ya gani ya san ya ajiye mace ta nuna wa sa'a a cikin gidan sahun hmm. ta ce tare da juyawa ta fara tafiya a yangance Yana wani yauki da kwarsasa kamar a gaban namiji take Ita kuwa Aisha kallon jikinta ta yi sannan ta girgiza kai, ta ci gaba da tafiya ta shige ɗakinta. Ina jiwo maganar Ummul kare Ki sama min abin da zan ci, saboda ciki na yunwa nake ji. Ba na jin daɗi. Aisha ta faɗa, kamar ya ba kya jin daɗi. Ai aikin bariki tilas ne, ta ce tana juyawa ta kama hanyar ɗaki. Da haka yi mata kayanta ciki. Ita ma Aisha juyawa ta ta shige ɗaki. Tana jin zuciyarta kamar za ta faɗi ga damuwa ga rashin ƙarfin jiki ga kuma zuciyar da ke tashi kamar za ta yi mai don ƙamshin turaren umul kai da sai ya ƙara tasar mata da zuciya haka ta daure ta shiga ta watsa ruwa ta fito ta ɗauki doguwar riga mara nauyi ta sanya don yanzu duk jin duniyar don yanzu duk ta fi jin daɗin sanya su sallah azahar ta gabatar don lokacin har ɗaya da 'yan mintuna Addu'a ta zauna ta yi sannan ta tashi ta ninke hijabi da sallayar ta ajiye. Wai ta ɗauka ta kira nambar Hafsa ƙawarta jin ta a kashe yasa ta kira Husna. Ba a ɗauka ba har ta tsinke. Suka kira ta a karo na biyu sannan aka ɗauka bayan sun gaisa ta sanar da ita. Don Allah idan ta samu lokaci ta ta siyo mata iloka da alawan madara. Sannan ta siyo mata goruba. sai Husna ta yi dariya tana tsokanar ta wai ɗan baba ya iya kira dole ta zo. a yau da yamma za ta kawo mata haka suka yi sallama ta kashe waya sannan ta ɗauki wani ɗan kwali ta ɗaura hancinta da shi ta shiga kicin ta ɗora ummul kairi indomi mai attaruhu da albasa ta juye ta fasa kwai guda uku ta sanya albasa da magi da kori ta soya mata ta juya ta ɗauko ta ɗauko su ta ajiye mata a falo ta zauna tana kallon tv tana gyangyaɗi don wani bacci take ji sosai kamar ma bata yi ba don cikin barcin ma don cikin don cikin barcin da kuma kasala yake sanya don cikin bacci yake sa ta da kasala ga kuma zazzabi da ke gewaye ta jingina ta da jikin kujerar hakula jingina ta da jikin kujerar hakula kanta ta zame daga kanta gashinta da ta sanya wa ribam ta ɗaure ta kama jelar ta tufke ta sauka har gadon bayanta ne bayyana sai sheƙi yake. Umul kare da yunwa ta hana ta saka ta ɗauko tsummar kafafuwarta ta nufi sashen Aisha. Ko sallama babu haka ta afko falon tana shigowa idanuwanta suka sauka akan farar fatar kyakkyawar fuskar Aisha da ta yi kyau fayau da ita ga hancin nan kamar wanda aka ƙara wa tsayi. Baka hango komai sai gashin idanuwanta da suka yi gazarzar suka kwanta kamar ma ba bacci take ba. gashin ta kwance da kuma sajanta. Ga gashin da ke gaban goshinta duk sun kwanta. Sosai ganin fuskar Aisha ta da hankalin Umar Kaibi, kamar yau dai ta fara ganin ta A idanta na sauka akan gashin Aisha. Da ya kama da na Laraba ko kuma na ce Indiya sai da zuciyarta ta yi wani tsalle kamar za ta fito daga ƙirjinta. Sosai ta yi mamakin ganin Aisha Aishan yarinya kamar wata 'yar shugaban ƙasa gaba ɗaya alamomin jin daɗi ne a tattare da ita sai kawai ta ji ta raina kanta. Gaba ɗaya Aishan ta fita komai da komai. Kyau da diri da cikar kirji anya kuwa kebi zai yadda da aure anya kuwa kebi zai yadda ya aure ta don wanda ya ajiye mace kamar wannan me zai yi da ita kuma tunawa ta da hajiya za ta saka shi dole ya aure ta. Sai ta ji sanyi a ranta hankalinta ya ɗan kwanta. Dan yanzu Mahajiya ce ta aiko ta ta zo ta yaƙi soyayyarta ta samu gurbin zama a cikin zuciyar yayan nata. Dan idan yana ganin ta yau da gobe, dole zai ji yana son ta. Dan haka ma suka yi wa dadi ƙaryar Kaduna za ta je. Ina ta tattaro kayan ta taho nan. Wani haushi ne ya turnuke ta ta yi kan Aisha a zafafai kamar za ta hauta da duka. Ke malama, ina abinci na ne? Ke malama, ina abinci na? ai wallahi tunda a gidan yayana kike dole ki girka ki bani in ba haka ba in sanar da hajiya wallaki ta faɗa tana riƙe ƙugu da hannu biyu Aisha da kanta ya wani irin sarawa da ƙarfi jin wannan hayaniyar da ummi ke a tsaye a kanta tana yi. Kamar ta yi mata wani babban laifi yasa ta ɗaga babban yatsanta ta nuna mata. Yasa ta ɗaga yatsanta ta nuna mata ƙaramin food flags ɗin da ke ɗauke da indomin da kuma balls. mai ɗauke da kwai a ciki ta rufe da wani bols ɗin. Ita dama ba za ta ɗauka ta kai mata ba ne har ɗaki kamar wata uwarta. Ɗaukar kwanukan umul kare ta yi tare da doka tsaki ta juya ta bar falon. Da yamma wajajen karfe hudu da rabi sai ga na ita da Hafsa sun zo. Suna shigowa suka yi ido hudu da umul kare da ta ci ado kamar mai zuwa gasar biki. An saka riga da siket na material ɗinkin ya kama ta an sha make-up da ɗaurin ɗan kwali. Sai dai fuskar duk taban ƙuraje na man bleaching. da take ta kwamɓalawa salama suka yi mata amma ta yi musu banza ta juya ta shige ɗakinta tana wani juya mazaunai daga gaba ɗaya suka manne a jikinta kamar cingam babu wani tudu duk da tana da jiki amma ba ta da hips Kai faɗi ta yi wani hingingin da ita dariya ma ta so ta ba su sai dai mamaki yana su dariya don suna tunanin kar da yake bi aure ya ƙara ba su gama jimami ba aisha ta fito yana musu mara ba Paulo suka shiga suka zauna suka gaggaisa suna jera mata tambayar wace ce suka gani ita kwace musu take don Allah su bata laidar kayan kwala kayan kwalamarta ta ci kafin a je ga faɗin wa suka gani gashi nan ke komai na duniya ba kya ɗaukarsa a bakin komai hafsa ta faɗa rai a ɓace ta tura mata laidar karɓa ta yi ba tare da ta yi magana ba ta buɗe ta fidda alawar madara ta fara ce kamar yar yunwa dama wuni guda ta yi babu abin da ta ce. sai ta ci sosai kafin ta ɗauki goruba ɗaya don gaba ɗaya gorubar ma an ɓamɓare mata ita gurgura ta fara yi sannan ta fara sanar musu wace ce sosai suke bala'i wai akan me za ta yarda ta zauna mata a gida bayan akwai aure a tsakaninta da kebi kuma ko kwalliyar nan adan ta burge kebi take yi ita ne bata ce musu komai ba ta ɗauki ledar kayan da suka kawo mata tace su biyo ta ɗaki suna shiga fedirom ɗin suka zube a kan kafet. Sannan Aisha ta ci gaba da basu labarin canjin da ta samu daga Kebi tun da ta fara laurayi da kuma abubuwan da ta gani jiya a cikin wayarsa. layi. gaskiya kina cikin damuwa. Wannan wace irin rayuwa ce? Waya maza suke so mu yi ne. Ka ɗauki ka matarka ba a bakin kowai ba, sannan ka fifita matan waje a kanta, ban ita ta fi cancanta da ta samu kowace kulawa daga wajenta? ban ita tafi cancanta da ta samu kula daga wajenka sannan ma dududu ma yaushe aka yi auren har matsaloli irin wannan suka fara kunno kai a cikin zamantakewar auren hafsat ta faɗa rai a ɓace haka ne amma ni kuma ina ganin abubuwan da kika gani ba wai suna nufin kebi na neman mata ba ne kin san yanzu zamanin nan wasu mazan ba wai suna zina ba ne suke hulɗa da mata yi barkatai ba a'a wasu ma kawai don suke soyewa ne kawai suna don suke soyewa ne sannan suna jin daɗin tara 'yan matan da yawa. Kuma ma yanzu wasu matan maras kamun kai ba komai bane don namiji ya rike miki hannu ko kuma ya rungume ki gaba ɗaya abin ne ya zo da zamani da kuma ƙarshen duniya sai dai sai dai mace ta dage da yi wa mijinta addu'a ta nema masa tsari da matayen banza ita kuma mace ita kuma ɗiya mace a gare ta a nema mata tsari da samarin banza cewar Hafsa cewar Husna Ni wallahi abin ne ya bani mamaki. Ya kuma shallaki tunani da ban taɓa zaton yadda Kabir ke nuna min so da kauna har ya har ya tara har ya tara ‘yan mata bila adadin. Ni fa ban san ni fa na san abin da na gani. Aisha ta faɗa kamar za ta yi kuka. Ina ta da har hoton da ta gani yana rungume da mace. Yanzu a ce wanda ta zaɓa a matsayin abokin rayuwa yanzu kuma tana ɗauke da cikinsa ne? shi ne ke mata irin wa'annan abubuwa? Aisha kenan, shi fa namiji haka yake son mata, shi fa namiji haka son mata yake a halittarsu. Sai dai na wani ya fi na wani, kuma da kike bayanin yana son ki yana kuma tara mata, shi fa namiji da kika gani, da a ce za a bashi matan duka duniya a ce mallakinsa ne, amma kuma a ware guda ɗaya a ce ba tashi ba ce. wato banda ita a mallakin nasa. To wallahi da gaba ɗaya hankalinsa zai maida kan wannan guda ɗaya. ji duk duniya ba wacce yake so sai ita sannan kuma ita yake muradin ya san washe shi. to haka namiji yake amma kuma ana samun wanda za ta ga ba su damu da kula 'yan mata ba amma fa ba su da yawa gaskiya cewar hafsa tana kallon aisha da itanta ya ciko da kwalla kuma da ki haƙuri ki cire damuwa a ranki kudan abin da ke jikinki ki nuna kebi kamar baki san komai ba sannan uwa uba ki dage da addu'a Allah majiro ne Suna ta faɗa tana dafa tana dafa kafaɗar Hafsa. Suna ta faɗa tana dafa kafaɗar Aisha. Shikenan na gode aminai na nagari kuma insha Allahu za ku same ni a mai aiki da shawarwarinku. Aisha ta faɗa tana murmushi. Ummul Kare da ke manna a jikin windo ɗin bedroom ɗin Aisha. Ta gama jin duk abin da suka tattauna. Ta yi saurin barin wurin ranta farin ciki kal. Su kuma suka ko, su kuma suka taso suka dawo falo. jin dirar motar kebi sallama suka yi mata suka ce za su tafi leda ta ɗauko cike da kayayyakin kwalliya da turarurruka t5k ta basu domin zawa a daidaita sahu ɗauko su ta yi a nan suka haɗu da kebi suka gaggaisa ya amsa da sakin fuska a nan ta dagata da rakiyar ta juyo ta juya su kuma suka tafi tana juya ta ido hudu da umul kairi ta tara gaban kebi sai wani fari take da idanu tana wani tsuke baki shi kuma sai washe haƙora yake kamar gonar auduga. To masu sauraro, a nan za mu dakata sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. Kar ku manta, ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa mun gode.